Mai magana da yawon kungiyar Amnesty International a Nigeria, Malam Isa Sanusi ya min karin bayani. To binciken da muka yi sai ya nuna mana akan cewar jama'a da dama da kuma mutane da suke da fadaji sun sanar da hukumomi fiye da awa kafin a yi wannan abu cewa fato waɗannan mutane sun tun karo garin da ci. To tsammanin mutane shine cewa hukumomin tsaro za su ɗau mataki amma abin takaici shine ba abin da aka yi. Haka suka zo suka ɗebi 'yan matan nan suka tafi sai da 'yan matan suka tafi jami'an tsaro tsaro to abin da muke cewa shine mu ga abin da muka gano muna kira ga gwamnati ta yi bincike ta gano me yasa haka ta faru domin ƙasa da doka da hukumomin tsaro bai kamata a ce wani yana zaune kawai yana makaranta wani zai zo ya kwashe shi ya tafi da shi ba na tambayi kakakin hedikwatar rundunar tsaron Najeriya, Brigadier General John Agim, kowane martani zai mayar akan wannan zargi? Well, my response is that the allegation is not true. martani na anan shine wannan zargi ba gaskiya ba ne ba da za a ce an sanar da sojojinmu irin wannan batu mai mahimmancin gaske amma kuma ce ba abin da aka yi a kai amnesty international ba sa nufin ƙasarmu da alheri domin kai ma cewar shugaban kasa ya kafa kwamiti mai karfin gaske don binciko abin da ya faru a garin dabci kwamitin nan basu ma bari ya kammala aikinsa ba su har su fitar da nasu sakamakon binciken kaga wannan suna kokarin wofintar da sakamakon aikin kwamitin shugaban kasa ne to general lokacin da 'yan Boko Haram suka zo garin Dabci, shin ina sojojinku suke? A wancan lokaci da kake magana a kai, ba ma sojoji a garin na Dabci, fiye ma da makonni shida kafin zuwan 'yan Boko Haram garin. A don haka duk wanda ya ce ya sanar da sojoji lokacin da mayakan ke zuwa garin Dabci, muna son a bamu lambar wayar da aka kira a lokacin da aka ce an sanar din. They let them give us the phone number, uh, call to inform the soldiers. kalaman kakakin hedikwatar tsaron Najeriya kenan Brigadier General John Agim. Tun da farko dai sai da rundunar Operation Lafiya Dole mai yaƙi da Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya sun bar tsaron dabci ne a hannun 'yan sanda domin lokacin jami'ansu sun ɗunguma zuwa garin Kanamma mai iyaka da jamhuriyar Nijar domin kai ɗauki irin na gaggawa. hujjar da ɗaya daga cikin dattawan jihar Yobe, Alhaji Bello Arabi, sannan damaturu ke cewa suna ta baba. ni kai na bayyana da wannan maganar haka ba a gaskiya menene ma dalilin ɗauke sojojin a waɗannan wuraren da farko cewa an kai ɗauki eh, karama babu sojoji a gaidan gaidan bai fi kusa da karama ba akan bayamani da dabci saboda haka ana maganar tsaro a duniya in an yi maganar soja ai ba za a sake maganar wani kuma a baya ba duk babu wanda za a zarga a cikin wannan al'amari sai dai shi sojan kawai za a zarga Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria